amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Madan Zainabu Abu Alhaji Gambar Ringim sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Alhaji Gambar ringi tana kuma gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya sabon gari tana gaida Sama'ila na Alhaji Awwalu mai taba da Habu makaniki lange-lange da matarsa Madan Ailo Habu Bakar tana kuma gaida Ali Buge mai magani sabon gari da Mustapha mai kayan miya da kuma 'ya'yanta Miss maria Alhaji Gambo da Miss Hadiza Kumatu Alhaji Gambo. Tana kuma gaida Alhaji Umaru Tukur ɗan gajere da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce madan Zainabu Abu matar Alhaji Gambo Ringim sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Abdu ne a jamhuriyar Kamaru. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Isa Musa da Yusuf Mai Kwanjo da Ya'u Zam na Halima da Muhammadu Chama dukkansa a garin Bertuwa na gabashin jamhuriyar Kamaru. Yana kuma gaida Muhammadu Awal a gare Ungwal a Adamawan Kamaru da Adamu Garba ɗan Madawan Nijar a Ayos Kamaru. Sai Hamidu Nana a Bertuwa Adamawan Kamaru da Ahmad Sarkin ‘yan Nijar a Kirbi kudancin jamhuriyar Kamaru. sai kuma malam malam zanen hula gwalolo a Najeriya na Garba Ubali dan Batta rediyo nagarta a Abuja Najeriya daga ƙarshe ce a gaida masa da Ibrahima Yakubu a Kaduna Najeriya da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Abdul Ninne daga jamhuriyar Kamaru kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi malumfashi a malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hafizu Balarabu Gusau da Usaini Dangote Karasuwa da mai nasara Nasarawa Funtuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina yana kuma gaida haƙilu zamani almajirawa malumfashi da muddassir sani birnin kebbi da abubakar lawal abubakar daura da khalil muhammad marmara da iyalansa da kuma malam ango malamin makaranta yawuri da hawa aliyu bako mil takwas kalaba jihar cross river da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya Masu sauraro ga faifanmu na farko ashirin. To madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da abubakar ladan wanda baya so a rena garinsu da kuma abba ankara guyuk da kuma dr muhammad yola da alhaji badaru mai gwanjo jimeta da yahaya jere malabu da isiyaku mai tireda zailani. yana kuma gaida Haruna mai shayi gwalan da kuma Haruna mai shayi mamakan da kawuwa mai injin jalingo da Yusuf Usama Yola da Alhaji Garba Baban na Palace Yola. Daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Naziru, yaron baban gida mai ‘yan kunne tudun wadari jau jihar Niger tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Raliya da Jabir yaran tukur harka tsohon garin Rijau, da yaran baban gida ɗan agwai mai lemu Railway Kaduna, da yaran Kabiru mai Kawash gangaren Nefa Kwantagora, sai yaran baban gida mai albasa ‘yan albasa caranci, da yaran Alhaji Manjo mai Bulawus Zuru jihar Kebbi. Suna kuma gaida yaran Alhaji Gambo ɗan Fas ɗan Saran Kano da yaran Usman Tanimu TV da Rediyo Babban Dodo Zaria daga ƙarshe ce a gaida masa da yaran Aminu Kano Kano mai nama ɓace maro turin wada Kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Naziru yaron gida mai 'yan kunne tudun wada Rijau jihar Niger tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Zainabu diyar Baba Fawa birnin Zazzau a jihar Kaduna. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da matan Alhaji Nuhu Tela unguwan Masa da Hajiya Hadiza Alhaji Isa babba ɗan haya da kuma Lami Alhaji Habu Jamo mai shayi da Hajiya Ladi 'yar mahauta da yayyinta 'ya'yan Abdu Baba Fawa birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Zainab ɗiyar Baba Fawa birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karɓo gaisuwa da fatan alheri yanzu haka da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa ta aiko ta ce a gaida mata da Fatima Sale Sa'idu Daura da Sunayat matar Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, tana kuma gaida matar Isa Lawan Girgir da Hawwa'u da Usaina matan Alhaji Umar foeva Gashuwa da Umme matar Garba na Kolo Ajaura da Shamsiya matar Aminu Alhaji Bukari da Koro Jamhuriyar Nijar, sannan kuma ta ce a gaida mata da matar Adam A. Eh, Adam Gashuwa da Aisha matar Bala Usman Karasuwa da kuma Aisha matar mai nasara nasarawa funtuwa sannan kuma da matar Isa Ramin Hudu Hadeja da kuma matar Sha'aibu Idris Kofar Fada Balango da fatan dukkansu sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. broken heart. minti na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Sanayat Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. Ita ma ta buƙaci da a gaida mata da Fatima Hakilu Zamani Almajira Malumfashi da Aisha Usaini Dangwata Karasuwa da Zainabu Usman Shitu Mahuta da kuma hawan Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina da Maryam Abubakar Kano da Kalisa Kalil Marmara da hawa Aliyu Kalaba da Hajara Nuhu Sale Sojan Najeriya da Hajiya Kamariya Alhaji Abbarori da kuma Aisha mai kuɗi alkalin rigima sheshi sannan ta ce daga ƙarshe a gaida mata da mijinta Yahaya Abubakar Karfi malumfashi da fatan dukkansa sun je kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su ita ce ya Yahaya Abubakar Karfi. Gaisuwa da fatan alheri a filin mu na zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga wajen Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi, ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da mahaifinsa Muhammad Abdullahi Rijiyar Mai Kabi, da Malam Umaru Rijiyar Mai Kabi, da Mas'ud Muhammad Rijiyar Mai Kabi, sai Malam Sani Mai Farin Gemi garin Dageji, da kuma Basiru Bankaura garin Dageji. sai i'o e Ibrahim Rijiyar Mai Kabi da Hamza Galadima Birnin Kebbi da Hafizu Balaraba Gusau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci da a gaida masa da Halimatu matar shugaba Bello Gero da Ramatu matar shugaba Bello Gero da kuma Zainabu Abu matar shugaba Bello Gero. Yana gaida Aisha matar Aliyu Filasko More da Aishatu matar Husaini Kamsila Umaka da kuma ni mai gabatarwa mun gode kwarai Malam Bello sannu da kwana biyu. Yana kuma gaida Malama Salamatu Sabo Bakin Zuwo a jihar Kano da Malama Fatima Lui ma'aikaciya nan sashen Hausa na CRI. da kuma mataimakiyar shugaban sashen Hausa na CRI Malama Lubabatu da kuma Malama Kande. Yana kuma gaida Bilkisu da Jamila da duk sauran ma'aikata na gidan rediyon ƙasar sun CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu ‘ya'yan Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da Hajiya Maryam Ahmad Wali da Hajiya Sa'a matar Abdulmuɗallami masallacin Murtala. da Hajiya Balaraba fage a birnin Makka ƙasar Saudi Arabia da Hajiya Rahana Haido Fage da Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria sai Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako bacirawa sai mai kuɗi alƙalin rigima sheshe da kuma Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press sai Alhaji Bala Harkalla turakin lambu mai atamfa kantin kwari sannan suka ce a gaida musu da Alhaji Ali Elvis na Malam Tireda ƙofar Wambai Daga ƙarshe a gaida musu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su su ne Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu, ‘ya'yan Alhaji Abbarori likita fage layin kasuwar mata Kano. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. हम आशिक मस्ताने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं झूठी झूठी Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Dauda Sa'idu Rara da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da Murtala Abdullahi Argungu a jihar Kebbi da Atiku Aliyu Jega jihar Kebbi da Nura Bala Kura jihar Zamfara da Rilwanu Fajal da Sokoto da iyalansa a ƙarshe ce bai manta da Malam Shehu Umar a jami'ar Usman ɗan Hodiyo da ke Sokoto ba da kuma Yahaya Kaura shi ma a jami'ar Usman ɗan Hodiyo da ke Sokoto. Da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Dauda Sa'idu Rara a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ci faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Isa Musa Bertuwa Kamaru da Isa Muktar Galim. Sai kuma Alhaji Haruna Wantan jihar Borno, Najeriya, da Sajad Muhammad Iko Maganda Makuku ƙaramar hukumar mulki na Sakaba a jihar Kebbi, sai sakatare Muhammadu ɗan magaji kafinta Lolo garin Bodinga jihar Sokoto, sai Salihu Kale Galim Kamaru da Bawa Ciyaman da kuma Maryam Baba Yaro Rediyo Kano da Alhaji Abdu Muhammadu a falla jamhuriyar Nijar. Yana kuma gaida malam malam mai zanen hula gwalolo. A ƙarshe ya ce yana gaida tukur harka tsohon garin Rijau, jihar Niger, tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba na Madina haya da Kar Senegal. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया To madalla Gaisuwa da fatan alheri a filin zabi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Aliyu AD gidan Gero, ƙaramar hukumar mulki na Kware jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da shugaba Malam Sanusi Chan na CRI Hausa. sai Alhaji Sa'idu Bargaja Isa Sokoto da Bello Abubakar Gidan Gero Sokoto. da Hajiya Balaraba Abdullahi Illo Maberar Idi e Sakkwato da Suwai Balawalli Kwanar Gabari jihar Kano da Rabi'u Abubakar Gidan Gero da Aishatu Abubakar Gidan Gero da Marafa Mai Faifai a Umara da kuma Malam Isa Mai Barma Allah komai Gidan Gero. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abubakar Aliyu gidan Gero karamar hukumar mulki na Kware jihar Sokoto. Kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen MK mai Kano kuka ɗaya gama jihar Kano tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Abdullahi Garba Baji Mobaji Radio International Kano da Salisu Ziko mai naman shanu kasuwar Galadima Kano da Hafizu Tumbal uban Hassan da Usaini kan tudu madabo, sai Masa'udu direban mota ‘yan katako rijiyar lemu in ramin mutuwa, sai manyan mai kayan miya ƙofar ruwa Kano da kuma Alhaji Idris mai siminti gami da rodi rijiyar lemu ‘yan katako da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine MK mai Kano kuka ɗaya gama Kano jihar Kano tarayyar Najeriya. Da haka kuma muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. खड़ी है बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है क्यों मुझसे दूर खड़ी है दिल के नजदीक बड़ी है आलक जा गले तो किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती घर वापस ना जाना हम तेरे Kako. 都安逸。